shekara ta 2023 wannan kuma insha Allah ta'ala shine kaset na 858 daidai cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi mai albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari ta'ala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 darul hadith makaranta ce da malam albani zaria asasa a wannan gari na zaria don cimma manufar da awarsa da fatan allah da nufi allah sa mu gama lafiya shige mana gaba shi kuma allah ji kanshi da rahama muna kitabu a hadithul anbiya wato matattarar bayanai game da annabawan allah muka zo babu kaulillahi ta'ala wa takhadha ibrahima khalila a inda muka karanta hadisan babun inda muka kwana hadisi na kusa da na biyun ƙarshe hadisin da ke bamu labari cewa tafiyar annabi ibrahim da matashi sara inda wani shaidanin sarki ne miya latsa wato saratu matar annabi ibrahim a.s.w. allah ya kaskantar da shi wannan kafiri ina ganin mun gama wannan karatu da wasu fa'idoji daga ci hadisin gwargwado mun karanta insha Allah ta'ala duk da za mu karanta abin da ibn hajar ya faɗa game da hadisan insha Allah ta'ala za mu tashi inda mala ce kala haddathana ubaidullah bin musa abun sallamin anhu أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن ابن an عن سعيد بن مسيب عن أم شريك رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام ما مخارج حدثنا عبيد الله بن موسى ما عبيد الله بن موسى يا بام حديثي أو ابن سلام عنه كوكما wato muhammad ibn sallam ne ya ruwaito daga shi ubaidullahi ibn musa an fahimta aw ibn sallamin anhu ko kuma shi muhammad dan sallam shi ne rawaito daga ubaidullah Ibn musa qala akhbarna ibn ya ce ibn jurayj ya ba mu hadisi an abdulhamid bin jubair daga abdulhamid dan jubair an sa'id bin musayyib daga sa'id dan musayyib an ummi sharikin radiyallahu anha daga ummu sharik Allah kara mata yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa wa sallama lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi amara bi qatil wazagi ya umarni da kashi ya ba da umarnin a kashi wazagu ita ce tsaka wa qala annabi ce kana yanfuhu ala ibrahima alaihi salam ita tsaka ta kasance tana ƙara hura wutar da ake so a ƙona annabi ibrahim alaihissalatu da ita shi sa ka ce in an ganta a kashi tsakaɗin ina fata an fahimci wannan abu wannan alaƙa shirbama shine dikir ibrahima da ya zuwa cin hadisi an mata annabi ibrahim a mun yi bayani wannan hadisi mun kanta irin shi a baya in ba manta ba cewa tsaka annabi ya kaɗaita ya kwaɗaitar da an ganta a kashe ta wanda ya mata bugu ɗaya ta mutum to zai samu lada guda ɗari gwargwadon bugun da ake gwargwadon lada yana ragewa ko kan tariyadu salihina ya tattara hadisan a cikin insha Allah ta'ala sai dai kuma tana ɗauke da wani shu'umci shaidanu aljanu sukan rikide su zama tsakan lokacin da aka ba a tantancewa tsakanin wace ce kaza wace ce ko shaidan ne ya zama matsakar ya kawo kanshi inda annabi ya ce a kashi da haka wanda ya gani zai kai shi suke bismillah haka malamai suka rantar sai ka buga da sunan Allah madaukakin sarki to ko menene ka kashe ma ba wani abu zai faru da kai in Allah yadda amma a kiyaye ai bismillah kashe tsaka ibada ce wadda aka bautar da musulmi da ita don fahimci wani abun ko daidai ba ta da kyan gani tana ita kanta a makyaba ce kuma Allah ya jefa mata tsoro ita ma ta ga mutane cikin firgici take to Allah shi kiyaye matsalar ƙiyya da annabawan Allah kenan an ce sanda aka hura wuta annabi ibrahim da za a ƙone ibrahim da ita kowace dabba tana jin kishi tana kamar ta kashe amma kun ji shi ita tsaka ko me na ta ma oho ko ba haka ba me na ta ma eh kare wai da gudun menene layya ko me raguna in sun yi gudun layya <laughs> da dalili za a yi yanka ne ko ba haka ba amma kare naka na gudu me kai a me amma saboda dai masifa ta jawo ita ma tana hura wutar shi yasa ta jawo danginta gaba daya cewa an gani a kashe Allah yayi kun san ku kan yi wani abu mutane sukan yi wani abu su jawo kansu gaba daya shar gaba daya sukan kuma su jawo kansu alkhairi gaba daya yanzu duk inda bai hude yake yana cikin matsala ne a rayuwa shi ne ba zai zauna lafiya ba ba zai bari wani kuma ya zauna lafiya ba haka Allah haɗa shi da wannan masifa ɗin ga kuɗi amma ba ya jin daɗin su sai gaishe na yawo da gajeren wando da riga duk ta da ta yage ba ba ka suke ba gida yanda suke gina su tsara gida mai kyau amma su ba sa shiga su zauna ya hasabu na kulle sai hatin alayhi saboda sun tsokalo Allah tintini da haka Allah ya sa masu tambarin tsinuwa ina fata an fahimci wani abu annabi ibrahim kuma da isma'ilu ga alkhairi na biye da su so Allah shi kiyaye na taba ku labari a nan najeriya cewa akwai kabilu guda biyu da saddaune masu addu'a mara kyau tana nan kuma tana bin su kakanninsu ne suka jangolo magana amma abu na bin su kun fahimta an je wa'azi suka gudu ina fatan fahimta sai suka bar mata a gari kuma an gaya masa a zo wa'azin saddauni zai zo duk suka gudu ce haka kuka ce to shi kenan matan kuka ci shi ku har yau mazajen garin ba sa rike mata sai dai matan su rike su suna nan a nan haka ko sai na faɗa ba ku gane ina ne ba ku nan haka ne ina fata fahimta suna nan ba wasa ba hanyar sai dai matan su je cirani in sun samo kuɗi shi sokon ya zo a bashi ko zai ansa ya koma ya sha giya ya bacci shi kenan mazan ba ko ko a garin ka je masu noma si kaza mata komai mata suke a garin ni da na dunkule magana saboda akwai mumine a cikin kabilar mutanen kirki watakila to a nan arewa ma an samu da ya masa irin wannan mummunan addu'a din sai sun fara arziki sai ruwan ruwa kawai zuwa masu ambaliya sai ta asara sai ta abin nan su ma sun je sun gami bakar magana ga su haka mutanen jos ya je taimake suka mai bakar magana suka mai munafunci ya masa addu'a to a kiyaye wani lokacin kukan jagulo kanku abu wallahi tala wallahi gon kon goje wani bala'in wannan can cikin kakun ko ja mako ta kila ba mun ce sai da bin musayyib da to shi har yake cewa har yau wani abu da ake da kakansu da manzan Allah yana bin su sunan ka wane ce huzunu an ce a sunan ka sahal sai ce a ayar rasulullah sunan da iyayena suka yanka mu rago da shi kenan an ce haka zaba ce to shi kenan je ka ya ce to duka ire-iren gidan suna fama da wannan bakin cikin da nunkwafarci duk dan gidan da yake dangantaka da wannan sai ka gan shi da bakin ciki da nunkwafarci Allah shi kiyaye sai sai mutane sun ga kiyayewa in a gamo gaskiya ko aka kusan me za ku maida amsar da za ku bayar in abu ta taso ku ringa natsuwa ko me za ku yi ku ba abin da ya ku amsa ko ku aikata abin da ya dace malaci qala na umar ibn habs bin giyasin قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس كما تقولون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim malam bukhari yace haddasana umar ibn habs bin giyatin malam umar dan habsu dan giyatin ya ba hadisi shi kuma ce kala haddasana abi yace babana ya bani hadisi shikenan wayar kenan hafsu ibn giyasin din kenan dukkan su malamai ne da umar da hafsu da giyasin duk manyan malamai ne marwaitan hadisi shi kuma ce qala haddathana al-amash amash ya ba mu hadisi qala haddathani ibrahim ibrahim ya ba mu hadisi an alqama daga alqama an abdullahi radiyallahu anhu daga abdullah da masud Allah kara masa da qala ce lamma nazalat lokacin da wannan aya ta sauka ita ce alladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ya zama ba su haɗa imaninsu da wani irin zalunci ba ƙarshen ayi sai Allah ce fa'ula'ika lahumul amnu wa hum muhtaduna irin waɗannan suke da aminci ranar kiyama sannan kuma su ne shiryayyu kun fahimci abin wanda ya imani bai hada imanin da zalunci ba to irin wannan masu wani imanin ran suna da aminci ranar kiyama sannan kuma su ne shiryayyu tun a nan duniya to kaga an alakanta. aminci da shirya akan mene iman da ba mis da zalunci kun fahimci karatun da kyau to shine sai sabis suka ce ba kulna ya rasulullah muka ce ya manzo Allah ayyuna la na nafsahu waye cikin wanda bai zalunta kansa kaga sun fanci zalunci a ne a me suka fanci zalunci kenan eh wato kun ga cewa lam su iman bi zulmin annakira fi siyaqin nafi kaga umumi take bara kenan ka ci kudin wani ka bugi wani menene wannan zalunci ne ka kin abin da ya kamata na ci gaban kanka menene wannan amma wancan ka zalunci wani wannan kuma kaiwa kaiwa kanka kamar za a ce mutum ne ana kala haddasa nan shi kuma na wajen ta yana tafira ya zalunci kanshi bai zo ya ji hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci wannan abu to shine sai ba su ɗauko zalunci mara ka wani ba tunda an ce zalunci gaba daya sai suka fince shi a umumin shi gaba daya da ka suka ce an shiga uku kenan in dai haka ne to ba wanda zai samu wannan amincin ba wanda zai samu mai kenan wannan shirya din kenan to amma manzan Allah na nan sallallahu alaihi wasallam lokacin da ka ce bari a je ba da fassara shi ne kaji ce ya rasulallah ayyuna lam yuzlim nafsahu cikin mu waye zai ce bai taba zalunta kanshi ba ga abin da ya kamata ya ke yi qala sai ce laisa kamata quluna ba kamar abun ba kamar da kuke faɗa yake ba walam yalbisu imanan bi zulmin cewa ba su zalunci kan ba su iman su zalunci ba ce ai bi shirkin a zulmuna ana rufe ne a shirk tunda galiba idan an ce zalunci abinda hankalin mutane ke faruwa gari shine mene zalunta wani cin dukiyarsa ko zubar da jininsa ka dukansa ko wani abu haka sai suka fanci abin haka hankalinsu bai hararo wancan zaluncin ba mutum ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba wani ba su hararo wannan magana ba wannan zalunci ne kuma wannan zalunci ya fi mene ya fi zaluntar da mu muke kan mu imu ko mu ce wa kanshi wannan zalunci ya fi girma ne ka ɗauki haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ka ba Allah shi sa sai manzala ce mene bi shirkin abin da ake nufi shirka ake nufi a wajen sai ce alam tasma'u qawl luqman binihi ba ku ji magana usman luqman da yake ɗansa wa'azi ba ya bude la tushrik billah ya kai ɗana kada kai shirka da Allah inna shirka lalle shirka la zulmun azimun lalle ita ce zalunci wanda yake babba ga mun zalunci babba wanda yake fik shine mutum ya shirka da Allah duk wani abu da ke kallo zaka iya fassara shi a matsayin zalunci to bai kai ko da 1% din mene ba shirka da Allah madaukakin sarki da aka shirka da Allah madaukakin sarki shine zalunci mafi girma shine abu mafi muni tauhidi kuma shine abin da annabawa suka zo da shi kuma shine abu da yafi komai kima da daraja ina fata an fahimci wani abu don haka jama'a wajibi ne jama'a karantar da mutane tauhidi a karantar da su mecece shirka da amuninta a kyamatar da su ita kuma wannan shirka kowa ke yin ta wajibi ne a faɗe ta a tona mata asiri ina fata mun fahimci wani abu wannan magana da dr idris abdul aziz bauchi ya ɗauko ta allah ya saka mashi da alkhairi allah ya saka mashi alkhairi allah kuma ya ƙara tsare shi Allah mai tsawon kwana kuma muna da Allah kawai mana tsawon kwana Allah kuma ka tsaye ka turo mai arziki mai yalwa ina fatan fahimta domin wannan matsalar da aka ɗauko ta shirka ƙiri-ƙiri a ɗauki haƙƙin Allah da kowa ya san na Allah ne kuma da sunan musulunci da sunan san manzan Allah a ringa wa waliyai ana miƙawa manzan Allah suna miƙawa manzan Allah ne amma ba ta manzan Allah 'yan ɗariƙa suke ba ta waliyansu suke wallahi duk abin da sun ce an na taɓa manzan Allah a da manzan Allah za taɓa ba su ba ne amma damuwarsu shi ne mene wa'annan waliyan da suka ce shi ne ai shi sa ko ka ga sai su ce za su wulaƙanta manzan Allah akan waliyan za ku tuna ga abdul inyasi a kano ya ce zai taka wuyan manzan Allah akan inyasi an yi haka ko ba haka ba ashe ba manzan Allah yana gaba har ma yana cewa yana nufin manzan Allah fa kar wani dauka majazi yake nufi yana nufin ya taso daga Madina daga Rauda da kaza ya fassara abin dalla dalla ce zai ta koyi manzan Allah kuma a cikin su ne kuma suka yi shiru wannan wutar suka dauka kan Malam Idris ba su dauka akan Abdul Inyas ba da gaske ne manzan Allah suke so su kare ƙarya ne wallahi da gaske ne suna son manzan Allah ƙarya ne malaman ahlus suna ne kadai suka ta suka yi ca akan wannan maganar amma abu a cikin su yake na fatan fahimta wala ba ta manzan Allah alayhi salatu suke yi ba za su ce maka ai halara kala uku ce halarar muhammadiyya halara ahmadiyya kun gane halara wato zamani wato Allah ya bayyana a zamanin annabi Muhammadu wai Allah ne ya bayyana a matsayin annabi Muhammadu kai ka ji kafaran banza kafaran wofi wai daga nan kuma sai Allah wai bai na matsayin shehu tijjani duk kasa kasan muna nan da su wai da ƙarshe to tunda an gama an gama halara Muhammadu ya ci arziki an gama to yanzu shine sai ya bayyana a shi din kanshi wai shine yasi a wani irin musulunci kenan jama'a a ce mushirkai kafirai su fi ku sanin ma'anar la ilaha illallah ina fatan fahimta ba wani mushirki ba wani mai ba shi dan jahiliya zai ce la ilaha illallah kuma kuma ya kuma yana abin abin nan su abin da ya hana su musulunci shine aja alal alihata ilahan wahida su sun san in aka ce la ilaha illallah ba wanda cancanci wata bauta ar-ragaba wal rahaba wal khashiya wal inaba wal khawf wal mahabba wa'annan duk abubuwa na bauta amal qulub ba wanda cancance sai Allah madaukakin sarki amma saboda zindikanci sai a kawo shuba sai ta yaɗa wa na banza da wafi ai na ga ɗan ɗariƙa yana bani ya ce to alhamdulillah shi dai wannan abubuwan suna ɗaure mai kai shi ɗan ɗariƙa ne amma in malaman ɗariƙa suka ba da hujja sai shi kanshi bai natsu ba amma in malaman izalin suka ba shi ga shi ya ji ya natsu to amma shi kuma dan dariƙa da Allah malaman so su ƙara kokari to ina kokarin eh, a daura kashi ko a bata igiya ina fatan fahimci wannan abun kuma kamar da malam turawi ke faɗa ne je juma'a na ga hudu shi ke magana cewa in dai aka ce fa za a magana tauhidi to fa an ka gaito abokan gaba ne ba wata da za a ce a tsarkake bauta ga Allah shi kadai ka ce duk mutane kuma sai ba maka sai ka shirya biyan farashin abin da ya biyo baya Fa amma alhamdulillah alamin mu ahlus sunna muna nan mun yawa ina fatan fahimta masallatanmu sun fi na kowa yawa yanzu na juma'a da na kamsu salawat amma za a aka bar mutane da wannan dattin shirka a cikin zukatansu ya aka yi wannan lamari ya faru ne ina fata fahimta to abin da ya sa 'yan usulubi suka kashe mutane 'yan usulubi su suka kashe mutane shi ne sai a ce wai kar a tsage gaskiya wai an ga matal an ga lallauɗa ta ana kwana da ita ana mulmula ta ana adad sai an wai da sunan hikima shi sa sai aka gari mutane sun zama ba su ma san abin da ya kamata sani ba ko abin da ya zama wajibi ma su sani da sunan mene wai usulubi kar a faɗa yanzu kamar wani wazin a wajen wani shi babu usulubi ne za a zo ana kafurta musulmi madadin a yi masu wa'azi bil hikima ana jan su hankali ana lallashin su na ba ta fahimta na'am to kaji ina fa za a ce sunan su kenan me sunan da Allah ya ba su malai ce hakkin soci ba su a ce masu kafarai wai sai dai a ce abokan zaman su wai suna Allah ya basu a'a tsaya wani suna Allah ya basu to sunan su kenan <laughs> ko laƙar kafar alladhina qalu inna lahu al-masih to su makafari sunan su kenan sai dai qur'anin za a shafe amma dai yana sunan kafiri kafiri sunan mushriki mushriki to amma ba a so a faɗa abinda kalmomi na cin mutunci na'am akwai za ka sa wajen raddi suna kalmomi na cin mutunci in su yan ɗariƙa sun zazzage mu sun ci mutuncin malamanmu da waye ka rabu da su abin suke da shi kenan amma mu mu da ke su da hujjoji ina fatan fahimta mu yi bayani mu sharhi abin da ake bukata mu kenan Allah dai samu dace don haka 'yan uwana musulmi ahlus sunna mu dage wajen fahimta aqida kuma karantar da ita kamar da malam albani allah kan rahama yake cewa shine fa mu fa ko jarida za mu karanta maka sai fa mu magana aƙida ko jarida ce za mu karanta ba to a cikin ta mu akwai aƙida kuma ita ce farko a cikin al'amuran mu gaba Allah shi kyauta to kun ga annan sai annabi fassara masu zul da yake na wajen shine shirka to sannan sabai hankalin sai kwanta ashe ba wancan zulun bane umumi ne uridu bihi maza khas umumi ne lafazin amma ana nufin wani nau'i cikin nau'in zaluncin shine shirka kenan Allah ka tsare mu daga shirka Allah ka anshe mu gare ka muna mu'mine salihai to mallan ce a cikin batul bari ce wa fil hadisi mashru'iyatu ukhuwatu wa ukhuwatu mashru'iyatu ukhuwatul islam ukhuwatul islami wa ukhuwatul islam wa ibahatul ma'arid wannan yana faɗin fa'idojin hadisi ke yace a cikin hadisin nan akwai shar'ancin yan uwantaka ta musulunci da kuma halascin shagube kun gane shagube za a ce ko ne ma'ari idan za ka yi magana sai ka sa ka yi magana da ba in ba kowa zai fahimtar inda ka dosa a cikin wannan magana din ba ina fata an fahimtuwa abin dan ya ce mene an tambaye shi wace ce wannan sai ce ya uwata ce yana nufin mene yar uwarsa a cikin addinin musulunci Allah samu dace wa rukhsatu filin qiyadi lidh zalim wal ghasib kuma yi sauki kenan cewa idan aka samu azzalimin sarki zai zalunce ka idan ka ga za ka ɗauka to an maka sauki ka ba da kai kan wani abu da yake nema gare ka wanda ba na saɓan Allah maɗaukakin sarki ba saboda wannan ya kwace mata annabi ibrahim kuma annabi yana na kallo amma yana da wani kini cewa allah ba zai ba ta nasara ba zai ba shi nasara a kai ba wa qabulu satil malik zalim da ansar wato takwici na azzalimi wa qabulati hadi al mushrik da ansar hadiyatul mushrik da kuma ansar wato kyauta ta mushriki sarki azzalimi ne ka ce to ai kudin shi na zalunci ne ba ko menene ko kuma mushriki ne ba a'a in kana so aka baka za ka iya amsa dan ga Ibrahim ya amsa, ga wanda abin kawo manzon Allah ya anshi kyautar ne muqawqis sarkin Misra kafiri ne kuma to babu laifi mutum ya gana ma babu laifi ka ansa wa ibahati du'a bi ikhlasin niyya da kuma lacin addu'a da kyautata niyya wa kifayatir rabbi liman akhlasa fi du'a'i da kuma yadda Allah ke ba da kariya ga wanda tsarkake zuciyarsa wajen addu'a bi amali salih ya roƙi Allah da aikin shi nagari idan kana da aiki da kasan nagari ne dukkan mun san kanmu akwai aikon da muka yi zan Allah tsakaninmu da Allah to irin wannan aikin yana daga cin aikin da in ka roƙi Allah da shi kai tsaye Allah na amsa wannan addu'a din mun bance wannan abun ko wasu a ziru nadhiruhu fi a ashabil gari irin wannan zai zo a kisa asabul gari wa salihi imtila'u salihin lirafi da rajati sannan hadisin na nuna kuma yadda Allah ke jaraba mutanen kirki ba don komai ba don ya daga darajar su a ranar alkiyama don kana mutumin kirki kana mai wa'azi ko alhajin birni mai alkhairi ko mai kai dai in salihi ne kai to Allah zai ringa jarwa ka ba don kuma don ya daga ka. sai ce wa kalu inna Allah kashafa li Ibrahim hatta ra'a halal maliki ma sara wasu ce wai Allah ya yayi wa annabi Isma Ibrahim wato halin kasancewa sarki da shi da sara ɗin haizan ma'ayinatan yake gani wa illam silmin ha ila shay'in ko hatta ra'a ma'ayana ta sai da gani wa innahu lam yasil ha ila shay kuma shi sarkin bai samu isa zuwa ga na nasara din ba zakara zalika fi tijan ibn isaq ya faɗa cikin tijan wa labzu fa amara bi ikhali ibrahima labazin shine cewa shi sarkin ya sa an shigo da annabi ibrahim wa sara da saratu alaihi salam suma naha ibrahim ila khajr sai ya kori annabi ibrahim zuwa wajen benan nashi wa qama ila sara ya miƙe ta wajen saratu faja'ala Allahu al-qasra li ibrahim kal qarura safiya sai Allah ya maida wannan bene zama kaman tangaran kaman gilas wanda ke mara datti fasara yarahu ma wa yasma'u kalamahuma sai zama yana gani yana jin abin da suke tattaunawa wannan kaga ai ya ci karo da abin da makaranta ko saboda inda haka ne mene me yasa da ya zo ta zo ta dawo ta tadda shi yana sallah ya ce da ta mene mahayam bai ma hakuri ya gama sallar ba yaya ta ce raddallahu kaidal kafir al fajir fi naharihi ko yawwa to kaga bai gani din ba kenan dan ba hadisi ne ya tabbata haka din ba wa fihi anna min man nabahu amrun muhimmun min karbi yanbaghi lahu an yafza ila sala wannan kuma yana nuna cewa idan wani al'amari babba mai mahimmanci ya dame ka to kai mar maza ka tafi ka je kai sallah ka je kai sallah sai ka roki Allah yadda Saratu wannan tsinannen kafirin ya daso ya tinkare ta maza ta alwala ta kama sallah tana roƙon Allah madaukakin sarki shi ma Ibrahim ya koma ya kabbarta sallah yana neman Allah tsari da haka ana iya yin sallah don kwaram ya bala'i kama ana iya sallah kuma don neman alkhairi kada neman abu na ban ji ba eh, a salatul hajja daban wannan wani abu ne kana cikin addu'a ce za ka yi kawai ko ta damuwa abin nan sai ka tashi kai addu'a kai sallah ita ma sallah malamai mai bikin sunna ya kawo shi albani ya tabbatar da ingancin ta salatul haja kana zuwa bukata ta musamman ka tashi kai na ka'a biyu ka roki Allah kai ikhlasi a cikin ka Allah bukatunka dole daga cikin hanyoyi da shari'a ta kawo wajen mene samun bukatu da tunkuɗa shari kaga ba mu da bukatar malam gobe da nisa ba mu da bukatar bokaye ba mu bukatar wani mutana tunda Allah lanan yana bukata kuma ya shimfiɗa mana hanyoyi na maganin matsalolinmu ina fata an fahimci wannan abun Allah samu dace sai malam yake cewa wa fihi annal a kana mashru'an lil umami qablana wannan na cewa alwala an shar'anta ta ga al'ummomin da suka zo kafin mu walaysa muqtasan bi hadhihi al'umma bai keɓance na al'umma ba wala bil anbiya ko kuma annabawa kadai li thubuti dhalika an sara saboda ya tabbata daga sara wal jumhur ala anna laysa bi nabiyya kuma mafi ringa malamai sun zo kan cewa ita sarar na fa ba annabi bace Allah samu dace wani yana cewa kenan ya ati eh, al'umma manzo Allah ke cewa al'ummata za su ran alƙiyama gurra muhajjalina min asar wudu'i to wannan bayan cewa mu ne kaɗai muke alwala ba al'umma saura za su da alwala su ma amma ta manzon Allah keɓe ta da wannan siffa ce wanda zai gane murar alƙiyama sakamakon wannan alwala din Allah samu dace malam ce babun yazifuna annaslanu fil wannan babi yana da alaƙa da babun wannan ina fatan fahimta babun ya zifuna sai ce annaslanu filmashi wano ciko ne na mene na babun ambatan annabi ibrahim da aka hadisa annabi ibrahim zuwa ka ci gaba da saurari a wannan insha Allah ta'ala sai malai ce wancan hadisi da muka makatu a kansa allazina amanu nabi su imanahum me alaka shi da babun yawwa sai ka koma farkon su kafin wannan ayar ko da bayan ta sanin zai gane alaka ai Allah ya faɗi haka ne batun annabi Ibrahim ina fatan fahimta me ayun da ke ayun da ke kafin wannan wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi ko narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim ba wannan wajen ba ma'ana Allah na ambatan annabi Ibrahim ne alaihi salatu wasalam da hujjoji da ya basu suna tattauna da wa da kafiran zamaninsa har suka ce wai da shi da su a ga wanda zai ɗanɗana kuɗarsa a ƙarshe ko ba haka ba suna ce ayyul fariƙe na harko bil amni da mu da kai waye fice cadar aminci kai da kai kadai ne kai kaza kaza suna mai wannan abu na din shine Allah saka do'a wannan aya din cewa allazina amanu wa lam wanda suke imani ba sa da imani da zalunci ba su ne suke da aminci su ne shirayyu ina fatan fahimta so kissar dama tana kan menene annabi Ibrahim shi sa ishara ke dama Bukhari ya saba irin wannan abun sai ya dauko ta magana yana ishara ga wasu abubuwa daban wanda sai ka wasa kwalwa sannan ka risko abin da yake faɗa Allah samu dace malin yace babu zifuna babu da ke bani zifuna kalmar ya zifuna dinnan me ma'anarta sai ce annaslanu filmashi mutumin da yake sauri sauri a tafiyarsa ina fatan fahimta ita kuma wannan tana cikin suratul safat inda Allah ce faqabalu ilaihi yazifuna suka fuskanto annabi Ibrahim suna gaggawa za su yi mummunan hukunci a kansa to sai fassara na kalmar ya shi shine ma'anar naslan mai sauri filmashi a cikin tafiyarsa ita ma wannan yi akwai ambatan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam lokacin da ya rugurguza gumakan su nan fa aqbalu alaihi yazifuna ko suka fuskanta ibrahim suna sauri za su mai hukuncin jahiliya malam shi qala haddathana ibrahim isaq bin ibrahima ibn nasarin qala haddathana abu usama an abi hayyana an abi zur'a an abi hurairah radiyallahu anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman bilahmin faqala inna allaha yajma'u yawm al-qiyamah والأولين والآخرين في سعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفضهم البصر وتدنو الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك فيقول فذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم malam ce haddasana isaq bin ibrahim bin nasar isaq dan ibrahim dan nasar ya ba mu hadisi kala haddasana abu usama abu usama ya ba mu hadisi an abi hayyana daga abi hayyan an abi zur'ata an abi huraira daga abu zur'a shi kuma daga abu huraira radiyallahu anhu kala. Allah kara masa dace أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم بلحم وترانا أنزو من زن الله سرسر دناما من كنت وانا ديس أبا أكتشي نام من كرفتاكو نام من كفا faƙala sai annabi ya ce inna allaha ya jima'ul yawmal qiyamati awwalina wal akhirina Allah maɗaukakin sarki zai haɗa al'umma farko da na ƙarshe ranar alƙiyama fi sa'idin wahidin a fili ɗaya fa yusmi'uhu da'i mai shelan Allah zai jiyar da su wa yanfudhuhu basar kuma gani zai iya ganin al'umma gaba ɗaya wannan lokaci din shi ma nan mun karanta a baya wasu ce yanfuzmul basar shine ganin Allah to a ganin Allah ko a filin kiyama ko a filin kiyama ba yana iya hada da mu yana dama muhidun bina ina fatan fahimta amma yanfuzhumul basar ana nufin basrun nadir mutumin da ke filin kiyama saboda ana fili faitan gaba daya mutum zai hanga in karfin ganin zai ganto zai iya ganin mutane gaba daya ishara akan waje ɗaya aka taru gaba ɗaya kenan kun gane hadisin sai yake cewa tadnin shamsu minhum <clears throat> rana za ta yi kasa za ta yi kusa kusa daga mutane ba zakara hadisan shafa'a ana nan sai ambaci hadisin shafa'a ma'ana sunan wannan hadisi kenan kun san malamai sukan sa hadisai suna sai ka ji ya zo ana magana sai ce ai hadisin shafa'a hujja ne akan kaza sai a baka a gefe in baka sani ko ba haka ba so ce maka hadisin zata anwaɗin shi ma hujja ne akan kaza ko hadisin gulami ko hadisin jariya kun gane to malamai sukan sa wasu hadisai mini sunaye kuma sun zo suna magana galiban sai su faɗi sunan hadisin wuce kawai wa ana kafa maka hujja da bayani ne ma ka zace to ai kaza kaza ne to ai hadisin wani shine hujja kaza shikenan kai kuma baka san hadisin wani ba in ma ka san hadisin a ina ne daidai ina <laughs> ina fata fahimta Allah ya samu dace to shi kenan sai ke cewa fa zakara hadisa shafa'a ya ambaci hadisin shafa'a fa ya tuna ibrahima har yazo inda ce sai su zo wajen annabi ibrahim fa ya kullu sai mutane su ce anta nabiyullah annabi ran kai ne annabin allah wa khaliluhu min al bada dayinsa a bayan kasa ishfa'alana ila rabbik ka nema mana alfalma zuwa wajen ubangijinka fa ya kulu sai annabi ran su ce fa zakara kadabati sai ga mutane ga wa'ancan karerai ne mun bayanin me kare ko ba haka ba ba sai mai ta bai kaji kasar na kasar din da gabata mun sharhin wannan matsalar sai ce nafsi nafsi ina ta kaina ina ta kaina ka ji fa la haula la quwwata illa billah annabi ibrahim mutum na biyu a duniyar duniya gaba daya a wajen Allah amma akan wa'annan mistress kwara biyu ma hadisin ya tabbace ce ko sintani fi zatin layi ƙarairayin ma da aka ce guda biyu don kara addinin Allah ne da kara janabin lahi zai yi annabi rahi je bauta gumaka ne sai ya ƙiƙiro magana ta hana shi ya ce nisa ƙim wasu suka ce ai abin da ke nufi nisa ƙim ai nisa sa'asqum in rika'atu li gari lahi in na je na ruku ga wanda ba Allah ba zan rashin lafiya saboda wannan masifar wasu haka suka fassara abin to ka bar shi a yanda ke zahirin sa din ma ka je ga wani abu yace inni saqim aka ce ƙaryar da za ta fidda kai irin wannan hali ya halasta a wajen malamai ko kun gane ƙarya wadda za ta fidda kai hali na haɗari da shari'in wannan ya halasta don kare kai ba karya ta cuta ba ko ta damfara ko ta cin zali ko wani abubuwa da mutane ke don kan wani ɗauki wani je ya ba kanshi fatawa ina fatan fahimci wannan abin da haka ya ce ni saƙim kaga wannan ya kare kanshi daga bautar gumaka da ya zo kishi ne ga Allah maɗaukakin sarki ya sa mene ya yi rugurugu da gumakan saboda kuma ya ba su lesson kuma wa'azin shi karatun shi ya ci ya gudu gudu fa da Allahum jizani ya gudu gudu da su aka ce yanga fafake cikin su gumakan saboda aka san sun aje musu abinci ne wayin sun dawo kafin su dawo gumaka sun sa albarka kai Allah kawo mu da haraka ka Allah mun gode maka da kai musulmai muminai Allah ka tabbatar da imanin har da za mu ganka har da mu haɗa kai ya ubangiji wani ya je sassa wani katako wai zai bauta mashi ya aje mai abinci shi albarka ya sa albarka abin da ya jawo shi ba zai kama shi ne makamashi ya gudafa abincin da shi kuma ba abin da zai faru da haka ibrahim ya daddatsa sai mene ya sai rata babban gatari saboda in sun zo su mene su tunani akan abu to yanzu ka ga wani abin da ya yi wasila ce ta isar da saƙon wahadaniya na Allah maɗaukakin sarki ko ba haka ba amma annabi ibrahim na cewa mene yana jin tsoron wa'annan abubuwa guda biyu haka nan saratu kun jin da yace kin san ni da ke mu kaɗai ne a garin da muke musulmai shi sa na ce ke yan wata ce kaga taride a wajen amma duk da haka yana cewa nafsi nafsi ba zai zuwa gaban Allah da wa'annan matsalolin guda uku ba idan da akwai waɗanda suka fi waɗanda muni da annabi ransa ya kira su kenan duk zaman shi a duniya shekara 120 da wanda suka ce ya shekara 200 a rayuwa duka wannan su ne guda uku Allah ji kanmu <laughs> Allah ji kanmu kawai mala eh akwai mene akwai aiki bakam eh rahama Allah ce kawai mala yau a yau din kai guda nawa kai amma ibrahim kwara uku nan duk a tsaura yoshi abin da yake tsoro ke na wajen ubangiji ka kaddara inda ya karya ta gaskiya ko ya ci dukiyar wani ko ya gulmar ai kaga da bace su amma duk da kai sai ce nafsi nafsi ka ji wani ka san Allah kenan amma yan iska tsinannu jahilai zindiƙar ba san Allah ba cewa suka wai in Allah ma ya ce ka tafi aljanna sai san ba su yadda ba ko ba haka akai ba dan ma'az kasa din shi na nana yawo shi ma wayin aka je lahira in dai kana dariƙa ko is ko baka sallah ko kana baka mini ko mun gina zina da kai da shan giya da mai kai zaka ce wai sai sun kai ka gidan aljanna sai ka ce ta ubansu sai sun kai ko gidan ubanka ne baka saka haka ba gidan ubanka baka saka wannan ka dauko dan iska da yayyinka da ƙannanka da ubanka da uwarka ce sai ka shigo da shi gidan wallahi baka isa ba ba wai a lahira ba to annabi ibrahim yana nafsi nafsi annabi isa nafsi nafsi annabi musa nafsi nafsi ina fatan fahimta ul azmin rasul duk suna nafsi nafsi suna ji ta kansu ranar alkiyama ba su magana saboda kurakurai amma sai a samu wani dan damfara mazinaci makaryaci macuci wai shi ranar alkiyama wai zai ga ɗiban mutane kai su aljanna ma ko ba sa so wai cewa kana san mu kana ta da mu kana sallah ko ba ka sallah to ni na sa ku aljanna dan Allah muna sa aljanna me yasa annabi ran bai sa mutane aljanna ba aljanna ta Allah ce shi kadai jama'a ba mai ita sai shi kadai kuma ba mai bada ita duk duniya sai Allah shi kadai sai ce to annabi ya ce wakar fil janna umar fil janna wannan hujja Allah ne sa shi gabatar masa da wannan abun in Allah ya ce a ce wa dan aljanna Allah zai ce shi sa okasha da aka faɗi mutum dubu saba'in na shiga aljanna ba hisabi sai ce manzo Allah ullaha ka roƙa mun Allah ya sani a ciki bai ce manzo Allah sani ba ina fatan fahimta don haka ba wanda ke da wannan wani ma cewa wai kuma ko kana sallah ko goshin ka ya huje don sallah saboda azumi ka lalace kai mene ce baka isa ka shiga aljanna ba idan baka son in yasi to a gaya mana ayar da ta faɗi haka ko hadisin da ya faɗi haka ina fatan fahimta da ka huta wai cewa ake in yasi ranar alkiyama tijjani kai ku ji fa wannan tatsuniyar wai zai tashi da babbar riga ranar alkiyama za mu zo mu kanta takoji ji annabi ibrahim ne kawai zai tashi da babbar riga zai tashi wai tijjani zai zo ranar alkiyama da babbar riga da aljihuna guda dubu saba'in zai ringa cika mutanen shi a ciki ya zuzzuba ya zuzzuba in ya je aljanna sai ya zazzage su kun fahimta ya dawo filin kiyama ya ɗiba ya zuba ya je ya zazzage su haka zai ta yi yana zuwa yana ta zazzage mutanen shi aljanna yana ɗiba yana zazzage aljanna waccan sai in ya fito haka zai ya fito daga aljannan zai zo filin kiyama ya ɗiba wai sai Allah ya ce mashi a ah, jami'a me kake yanzu baka tafi aljanna ba ina fatan fahimta wai a lokaci ne to shine sai ji kunya ubangiji in ya ji sai ba zai dawo ba <laughs> ina fatan fahimci wannan abun to kaga kai in kana cin waɗanda aka bari a filin waje kaga ka shiga uku kenan <laughs> kuma ka ga kai ta fas za ka tafi mu kuma ga manzan Allah a gaba ne muna bi da shi insha Allah a kwankwasa a ce waye a ce Muhammadu a ce kai muka ce kai aka ce a budewa ya shiga mu shiga ba sai an samu aljihu ba <laughs> ina ba ta fahimta sai kuma sai an zuba ku aljihu ko ba haka ba aljihun ƙarya muna sana'a da wani Allah ji kan jarawa ya rasu a nan na faji magana ana muna aiki da shi sai shata na waka na yaba a yana waka kan tijjani shata kenan zaɓar ranar da ake dinnan kawai sai tsohon ya ce mm, Allah ka samu aljihun shehu wallahi da kunnan nawa ina kallon abin har yanzu ban manta a kwalwata ba kuma na yaro a lokacin to kaga sai na ɗauka aljihun shehu da gaske ne zai tashi kiyama da wannan aljihun ashe duk ƙarya ce sai da malamai suka suka mana jawabi ka gane Allah shi kyauta da haka kuna ji annabi Ibrahim sai ce mene Allahumma sallim sallim sai ce ya Allah ina neman Allah wato abin nan Allahumma haka ne ko a nafsi nafsi bu ila Musa ku je wajen annabi Musa wannan hadisi ta bahu arasun anin nabi sallallahu alaihi wasallama anas siyaro ta irin wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama مالك قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها أجلت لكان زمزم عينا معينا وقال الأنصاري حدثنا بن جريج قال أما كثير من كثير كثير فحدثني قال إني وعثمان ابن أبي سلي سليمان جلوسا مع سعيد بن جبير فقال ما هكذا حدثني ابن عباس ولكنه قال أقبل إبراهيم بن بإسماعيل وأمه عليهما السلام وهي ترضعه معها شنة لم يرفعه ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل مالك حدثنا أحمد بن سعيد أحمد بن سعيد أبام حديثي أبو عبد الله قال حدثنا بن جرير وابن بن جرير أبام حديثي عن أبي دقا بابانس عن أيوب دقا أيوبا عن عبد الله بن سعيد بن جبير قبل أن سعيد بن جبير عن أبي دقا بابانس سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس الله قال مسيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيكم يا سامو دقا منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي yarhamullahu umma isma'ila annabi ce Allah ji kan mahaifiyar annabi isma'il laula annaha ajilat ba dan ta sa gaggawa ba lakana zamzamu ainan ma'in da ruwan zamzam ya zama idan ruwa ne spring kenan ko da ya zama marmaro na ruwa ma'in mai malala ko ina shi ne malam suka fassara ma'in ai zahiran jarin da ya zama a fili yana marara ko ina za a yi samun shi hannun zare kenan amma za mu zo mu ji amma da lokacin da aka yi mata da mala'ika tora mata ta ga ruwan sai ta fara tattare tana mai gida kai gudu ina fata an fahimci wannan abin malam sai qala al-ansari al ke cewa haddasana ibn jirajin malam ibnu jiraij ya ba mu hadisi ya ce amma kathir bin kathir yace malamin shi kathir dan kathir fa haddasani ya bani hadisi qala ce inni wa usman bin abi sulaiman ina tare da usman dan abi sulaiman julusun a zaune ma sa'ir bin jubair tare sa'id ibn jubairin fa qala sai ce ma haka za ni bin abbas sai ibn jubair ce a ni kam abdullahi abbas ba haka kanta da ni wannan hadisin ba walakin na hukala sai dai malami na abdullahi abbas shi cewa yayi Akbala ibrahimu bi isma'ila wa ummihi annabi ibrahim ya fuskanto da isma'il da mahaifiyarsa alaihi musallam amincin Allah ya tabbata gare su wa hiya wa alhal tana shayar da shi mahashannatun lamyar fa'ahu tare da tana tare da abin nan mai yake da suna shanna salka an fanci abin ko lamyar fa'ahu wato bai danganta zuwa ga manzan Allah sallallahu ba summa ja'a biha ibrahimu ana na ibrahim ya zo da ita ya zo da ita na nasara a hajara wa ha isma'ila da ɗanta isma'il wannan hadisi kamar da muka zo muka ji wato a kota kisa ta faru ne abdullahi Sa'idu bin jubair lokacin da ya girma sai ringa kallon ɗalibai na cewa matasa ku zo ku ringa tambaya ta karatu saboda lokacin barin duniya na ya kusa ina fatan fahimta yana ce shabab ku zo ku tambaya kun da malamai suke a duniya ke kenan malam kun fahimta ku zo ku tambaya a ba ku amsa su nuna mutane abin da ya kamata shikenan sai suka zo ta sai suka ce to abdulmanan sa'idu eh dama muna tattaunawa kan makamu ibrahim an san makamu ibrahim ai wannan waje da aka sa mai gilas za ga tafi haka guda biyu a wajen ko suna nan a wajen sai ce mun kasance muna tattaunawa kamar da shi cewa ai lokacin da ibrahim ya kawo ziyara ne wajen saratu um, wajen hajara kai a maka sai ya rantse mata cewa ni fa na zuwan ganku ne kawai ba zama zan ba ba zan ma ko sauka ba shine sai ta ɗauko wannan dutsen ce to saboda garin tsoka katte wani abu amma dai taka dutsen nan shine wai sai ibrahim ya zata ya taka wannan dutsen har kafa shi ta alama a wajen ko kun fice wani abu ko a wata kuma wata kisar wanda ibn abi shuba bannan a cikin akbar makka ya kawo sai ce sai mene sai ya taka mata annabi isma'il ce ta kawo mashi wannan dutsen sai ya taka suka ce to ɗaya daga cikin tambayar da maka kenan ya ingancin wannan magana shine sai ce ina da wannan hadisin malami na Abdullahi Abbas ya karantar da ni hadisin nan amma ba haka ya koya mun ba kun gane matsalar ko barin kanta ku ta ku gane katin yanzu ko daga inda yake cewa wakalal ansariyu a yahaya ibn sayyid al-ansari kenan ko yake cewa a ya haibin uh, abin nan kenan ba ya haya bakai muawiya abin nan abdulaziz ibn muawiya al-ansari ba ya haibin sai da ansari ba yake cewa haddasa na bin jureji ibn jureji ya ba mu hadisi kala amma kathiru bin kathir kathir dan kathir fa haddasa ya ba ni hadisi kala yace inni wa uthmana ibn abi sulaimana julusun ma sa'id bin jubair da ni da Usman, muna tada sai dan jubair a zaune faƙalis sai ce ma haka za haddasa ni ibnu abbas to kaga in ba ka san waccan kissa ba wannan wajen ba zai fitan maka ba kun binci abu ma'ana an zo ya ce a tambayin da aka zo a game wani sai ce to shi ba yadda suka kawo wannan kisar haka yake ga ibn abbas ba walakin na hukala shi ibn abbas abin da ya kawo abin da yake da alaka da abin da tambaya shine akbala ibrahimu Ah, bi isma'ila ummihi alaihi masu alaihi musallam ibrahim ya fuskanto da shi da matarsa da ɗansa isma'il wahiyar turdi'u a lokacin tana mene tana shayar da shi maha shannatun tare da ma'ana wannan muke da suna wannan salka lamyar yarfa'ahu abdullahi dan abbas bai danganta wannan magana ka kawo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba suma ja'a biha ibrahim wa bibniha isma'il sannan dai annabi ibrahim da ya zo da ɗanta da ita na na hajara da kuma ɗanta isma'il da kun fahimci wannan karatun ma'ana dai zikir ibrahim ya zo a cikin wannan hadisi da makaranta insha Allah ta'ala sannan kuma akwai kissa kenan ibn abul asaid bin jawari na kore mene wannan kissa din a nashi karatun kenan kumbunci abu to sai dai a nemo kuma me sanadiyar wannan makamu ibrahim to wani karatu ne daban allah kai mu gobe sai mu tattauna insha allah ta'ala ana nuna mana lokaci ya kure za mu ja birki nan abin da muka faɗa daidai allah ka ba mu lada laifuka da kurakurai kuma allah ka yafe mana kashe ta لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا bihi jannataka. ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم